Keɓaɓɓen dajin Tenere ya yi 'yan shekaru da ya kasance a cikin jerin wuraren da suke da haɗari, inda yanzu an fitar da shi a cikin wannan jerin. A shekara dubi da goma ne aka fito da wani tsari na neman hanyoyin kula da wannan wurin. Hamisu Halilu Malam Garba na ma'aikatar kula da muhalli da ƙarin bayani. Nous avons Muna da wani adadin dazuzzuka da muke baiwa kariya waɗanda wasu ma'aikata na musamman ke kula da su. Dangane da abin da ya shafi daji na farko wato keɓaɓɓen daji na Ayir da Tenere akwai wata tawagar da ke kula da shi a ƙarƙashin jagorancin jami'i da ake kira conservateur wanda injiniya ne na gandun daji. Dajin Ayir an keɓe shi ne a lokacin da aka fuskanci matsalar tsaro wato sai aka saka shi cikin jerin sunayen dazuzzuka da ke fuskantar haɗari. A shekarar shekarar goma mun mu neman hanyoyin ganin an fidda wannan daji daga wannan matsayi. Wasu namun daji da ke wannan wuri har sun fara tafiya zuwa wasu wajaje ko kuma sun ɓace. Misali waɗanne irin namun daji? Ya ladax. Akwai wani nau'in barewa da ake kira adax wanda ke cikin jerin sunayen namun daji da ke kan hanyar bacewa Akwai kuma wani nau'in barewa da ake kira gazel dama wato mena wanda ita ce alamar kungiyar kwallon kafa ta Nijar. A yau a wurare biyu ne ake iya samun waɗannan bare. Birhin, ɗaya a Ayir Tenere sai kuma a Termit Tantuma. A yankin Ayir Tenere, Birhin da ake kira Mena sun fuskanci barazana sosai, lamarin da hayarsa suka koma kan tsaunin Takulkuzat wanda ke cikin wani bangare na wannan keɓaɓɓen daji. A Agades akwai wuraren da aka keɓe na tarihi da keɓaɓɓen daji na Tenere. To da yake an ɗora yankin bisa shan layi, ko wannan ya kawo wata matsala? Euh, Wataƙila ƙasashen waje ne ke yi muna wannan kallon. A wani lokaci ma an fuskanci faruwar wata irin harkar ya yawon bude ido ta hanyar shugabannin kungiyoyi da ke zuwa cikin jiragen haya mu kokarin da muke yi a halin yanzu shine bunƙasa harkokin yawon bude ido na cikin gida abin da ya shafi park ba ko anan ma ana cin karo da matsaloli a game da kula da namun daji baki daya ba wata damuwa komai na gudana kamar yadda ta kamata